wannan ka kwasto ma kowane iri ne wanda zan ma aiki cikin sauki hmm, kawai kwasa malam barka dai barka dai hmm, lafiya lau hmm, ya kokari lafiya lau wallahi alhamdulillah lafiya ma ga dama eh sanan wannan ne a ah, wannan dutse bakan magana ne to ina ga ma fara ci zaka amma ni customer ne ai ya kamata ka ni No, no. Na kawo sanin goya shi. Na eh? kawo sani. Malam ɗan iska ne ni fa da gani. Ya ka kanya kaina. Na ga askin banza. To na zama Legas. Tsohon dan iska ne. Haba. Na kasan gada. Mu ke yanka mutane. Na yi rayuwa iri iri. Na yi doya da kwai. Na yi doya da kwai a Legas. Na yi tuwo Na yi solo. Na yi wasa da kura. Na yi wasa da biri. Ka karshe sai da aka raɗa ni. Limamin yin iska. a Lagos kawai bani ne na dawo warewa ka kawo masa mata kamar iyaye na to bangalan da mene ba kalanzir bane na wannan na farali ne na farali ne kuma na gani kama da kalanzir ba kalanzir bane oke a shi shagon kafinta ne wallahi kuwa na shi kana cikin hankalin wallahi kuwa na to wallahi to dama na na zo a man gado ne wallahi kallahi to gado eh da kujera koko a ah, haba ba ku jeru yanzu ana ta garin nan ni ma bikin kama ne yau Allah cewa aka dole ni zan yi kan daki a ah, dole eh kai to shi kenan za ma sauki to za ma sauki set daya nawa ne ake set daya to ba ku jera ko ba ku jera to gaba da dubu dubu ɗari ashirin kawai kai malam dai mun sauki dai gaskiya ni kwastoma ne ba to shi kenan kuma cire ma ɗari biyu me na kudin a dubu ishirin a dubu ɗari da ishirin ɗin me mana sai ka ce sai ka ce duka kayan nan zaka ba a dubu ɗari da ishirin ɗin bishiyar ba ta sako ba ana ana samun ruwa ba bishiya kuke yin kaɗan da shi ba ha to ka san fansu babu katako <laughs> gaba ɗaya a cikin gari dole sai mun je sambisa <laughs> muke ko katako sambisa me mana kana iya shiga sambisa yanko katako kai ina <laughs> ki bayyana ba al'umma ne ina tare da shekau haba Allah tsohon mayaƙi ne ni ni ba sojan Najeriya ne gaba kai sojan duniya ne ni na rike makamin da ba babu wanda ya rike na yi zama da shekau na yi zama da shugaban kasa Muhammadu Buhari na yi zama da Abacha na yi zama da kai wani shugaba na Najeriya da gwamnatin Najeriya ni shugabansu ne na bari ma transfer ka san yanzu ba a harkar kashi. yi mun transfer me ya account number in three one mm-hmm. in mm-hmm. zero mm-hmm. melo ha ah. <laughs> ya ba suna account number na account number gashi na eh. ga gashi na ga asho ne ya shi shi ne shi ma da yake jahili ne maguri a dinga ba yara a hankali su yara tare su ake kai ina na karye bakwai na karye bakwai shi kada ya rage yanzu to so nake yin mun abin da ba daidai ba shi kashe shi zan yi ma gaskiya baka da imani barin je na gida kunan da kwana uku zan dawo dan girman Allah dan girman Allah fara aikin nan saboda wallahi bikin babu damuwa ba ci ma kaka ce na cika sauri sun ce nemi guri a <laughs> kwanta <laughs> in ka tafi da su zuwa an jima kawai saboda ma an gama su koko a yanzu a yi su yanzu ma za a je daji a yanko katakon ina zuwa da za a fara aiki in dai na tsaya ka sai ka kashe da bakan magana ba bakan magana ba ce magana ce ta gaskiya ni fa da aljanu nake aiki kai ma ga kamar ifiritin na to tsohon maye ne eh tsohon maye ne sai an jima yawa Ina ga mana magana banza to yanzu ni fa ban ma san inda ake sai da katako ba kwanaki ne na sha ba da sako a siho kai amma ni ma dan bala'i ne sun ba shiga da gaske na san kan tsiya sai ya ana ta sallama ku kuma tun daga waje assalamu alaikum alaikum assalam ban sani muna Allah wai ina ogan naku ne kai amma kuma sun kyau ba gaskiya sun yi sun kai ina ogan naku ne ku dan mun magana da shi ko ki oga Allah sun yi kyau hello wallahi gashi na zo wajen aikin wallahi sun iya aiki ba kin ga yadda kayan suka yi kyau sosai na rantse da Allah ko ka duba har wani kyalli abin da ne yake barka ne kai gaskiya gaskiya na ji daɗin wallahi talla kun yi aiki yana ta aiki eh wallahi kuwa amelu mama na gaya maka hajara ta fi son jan ton ko eh na san ya ga ta fari to ai wannan ya fito ne ai wannan sai hajara ba ba nawo bane ha na kan akwai matsala eh na kan akwai matsala ne matsalar ta wannan <laughs> yanzu nake magana eh. na ce dole za mu jira sai ka zo eh. kala fentin ne ba ku gane ba kai ko ma za mu yi magana kala fentin ne ba gane ba ni na ce brown za a mu fentin ba kala fenti bane matsalar <laughs> ka san aikin naka eh. da yake ka zo lokacin <laughs> kwana biyu ana damuna to an je san biza an yabo ita ce eh. an zo an yanyanka eh. na kasa hakuri eh. na kasa juriya na ce to bari in cika maka alƙawari kuma aikinka da wuri <laughs> kawai ana nan ana nan mun fara aiki mun yanyanka <laughs> sai ruwa ya sako aka ruwa na kwana uku gaskiya an yi an sha ruwa uku kai wajo Allah <laughs> an daga baka hannu so fara rashin lafiya muna fitowa shagari za mu yi aiki Bello goma ne zan fara aiki eh. kawai eh. ina zuwa daga kayan naka sun zama bishiya eh? sun zama bishiya ka kan gadan nan na shi ɗanyen katako rolling action eh gadan nan wannan bishiya shi ne kan gadan kafafu yanzu ni abin da ma ke damuna muna so ma ajiye kaya babu guri dole sai ka ba da wani abu an sare bishiyoyin ci gaba da aiki